alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon da sauraron mu a kodayaushe kamar yadda kuka saba kuke biyo mu to a yau dai muna juma'a 12 ga watan biyar 2023 wanda muka sami ziyartar sanata tawa zuwa wannan guri namu mai albarka to alhamdulillahi masu kallama da sauraron mu sanata tawa ta ziyarto wannan guri namu ta abubuwa dai amma da farko za mu so mu ji bakinta a wannan lokaci sanata me zaki ce masu to assalamu alaikum masoya na na duk duniya na san kwana biyu kuna fushi da ni to ku yi haƙuri kun san jiki da jini ko ba gaskiya ba kuma ga laluran tsohuwa ya sa kwana biyu gaba ɗaya kuka ga na ɓata amma yanzu allah ya ba ta sauki fiye da tunanina kuma ni ma na dawo gare ku in nemi ku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum masoyana to alhamdulillahi kun ji kamar yadda ta muku sallama tana cewa kwana biyu ba a ganta ba wuya ce ta sa ta tabu ya kamar yadda na gaya muku a baya to amma a yanzu dole za ta ce ta samu bakin magana tunda dai mun ga cewa wanda ya matsa mata ya dan matsa ramadan kenan ya dan matsa daga jihar kano shine ta samu bakin magana me zaki ce da wannan <laughs> to musu wawo ni ai kowa ya sanya mace ce ni amma na fi karfin wani namiji. Mm. eh ni mace ce amma na fi karfin wani namiji a wani lokacin eh. abin da yasa na gaya ma haka ai ni ba mai firkita ni a jihar kano dai eh. babu shi bayi wanda zai farki ni ba in baka manta ba gaya ma na laluran mahaifiyata yasa kwana biyu ba ji ni a youtube ba kaga ba zan raba hankali na biyu ba hmm. ga jinya ina yi ga youtube to da wanne zan ji eh. yasa masoya na ni ina nan ba wanda ya farki ni amma yanzu mahaifiyata ta samu sauki fiye da yadda nake to sanata ni dai na san cewa a Kano Ramadan ya sa ki tsallan baɗake kuma duba da cewa na ga 'yan wasan ki dai sun dan tako sun shigo jihar kano kin dan samu sa'ida saboda na ga dan sun da jijiyar wuya kuma su ma suna kokari a wannan lokaci kuma yanzu ramadan ya dan ba su iska dan su dan wala ne dan su sake dan in ya ce zai tsaya a jihar kano bi su ma ko ne ya tsallake da baya da baya su gudu me za ki ce yi musu bawu ba wannan maganan ai ramadan ya san gaba da gabanta ne ai uh-huh. aljani ya taka wuta mm. an gaji bera ya gudu daga ramin to abin da ya koro shi a cikin wannan ramin to a eh. bincike shi da kyau uh-huh. ai ramadan ya san alkadarinsa ya riga ya karye a kano ai tun da babu alikan sila ya zo min maganinsa shikenan kuma ramadan ya zama hanya a gurin gwarma dawa to uwa uba ma yanzu wanda ya damu ramadan a jihar kano da ya sa ya gudu ya Kano shine bagon alkawoji ran da bagon alkawoji ya shigo min garin Kano ya kama Ramadan Ramadan ya kidan bi washe gari ya ɗauje kansa ya gari a to kina tunanin shine ya kore shi kenan mm, ya wuce wai wannan zahiri nake gaya maka musu bawo bagon alkawoji shi ya kora Ramadan a garin Kano to ko munar haka ne yasa naga aka ce kun yi sabon ciyaman ma wai a jihar Kano na Gurmada wallahi ni ban san da shi ba eh. yau ni ban san da wani ciyaman da ya wuce ciyaman dina bibi ba eh. ban san da wani sabon ciyaman ba ne misali mun ga wannan ciyaman din da ya zo an ce wai hama inda ya ware gurma dodi da cewa zai dinga musu abubuwa daban wanda cewa ma gurin ma kai har ma da cewa shi in ya karbi ciyaman din ma an ce yana harin ma gaba ma mukami na can sama yake hari ya kika ga da wannan ba ki ga cewa ya shigo da zafin sa ba shi wannan sabon ciyaman din da kuka samu aikin banza ai ni sanata na riga na gaya masu fa kainuwa nake da shan Allah mm. ba mai iya da ni sai wanda ya alice ni mm. in ka gani ka ci galaba ta a Kano da sunan kana neman ciyaman a Kano mm. to wallahi tallahi sai dan tsananin rabo in ya rantsi so misali wai ke ce kike bada ciyaman din ko yaya Allah ne yake bayar kuma ni na san na da ciyaman dina ne ka gan ko da ransa Don ba yi da lafiya dare ɗaya sai wani ya taso ya ce shine ciyaman waye ba shi mukamin da zai fito ma ni ya neman tuti a shi ciyaman ne ma kya ganin cewa ko yana ganin tenuwa ciyaman din taku ta kare ne shine shi ya zo ya naɗa kansa ai mu ba maganan tenuwa gura ma da mu tsintsiya muke maɗaurin kiɗe mu gidanmu bai isa rabu biyu ba wallahi don muna da masu gaya mana mu ji in mun yi daidai su mana su gaya mana in mun yi kuskure su tsawatar kuma an ce bin na gaba bin Allah ne mu mune wa iyaye iyayen gidanmu biyayya ka gan ku dare ɗaya ni ba wanda ya isa zo garin Kano ya daga ya tsaye sai yadda ya dani ai kina nan baki sani ba ko shi shugabanci ne na ƙasa suka naɗa shi baki sani ba ai ba wannan magana na ji ma a YouTube da yake cewa shi ya bi ta sama eh. saboda haka shi yana waya da Alhaji ya kashi ankari shi an bashi mukami ni kuma sanata na ce mai bai isa ba na ce ko an bashi mukami ni sai da sani na saboda ni na san matsayi na cikin gidan kuramada yadda ake ji da ni yadda ni ma nake ji da su kai tsaya ma musu bawo ma wani tambaya yau ka taba gani mutum da gidan ubansa wani bare ya zo ya ce zai fi karfin ka a gidan ana yi mana in ya fika gata in ya in baran ya fika asali ba ai ba wani ba ne fi ka asali kai da gidan ubanka wallahi sai dan kwarkwara aka kawo ka gida to yanzu dai sanata ke dai baki sani ba ko alhaji haya dan naji a bayanin sa yana cewa sun ya gama da sama alhaji haya kashe ankari ya san da shugabancin nan nasa to shugaba na alhaji haya kashe ankari ai shi ba bakin ganga bane eh. kuma ba wanda ya isa nuna mai wai wani guntun canjin ka kana ji da shi alhaji haya ba zai taba yanke shawara ba ba tare da shugabanni na sama sun sani ba kuma sannan mu ma official na ƙasa da su ba tare da mun sani ba kai maiman ta mahaukata ƙarya ne yau a ce za a yi wani abu a garin jihar kano inda dai bangaren maɗa ne ba kulla kofa da sanata ba ƙarya ne to yanzu ke dai sanata baki sani ba kafanmu ne mu kuma yanzu lambar waya alhaji ya kashe an kare mai kirawo shi a wannan lokaci ni musubawu ni sanata na gaya ma wallahi mai gidana uban gidana alhaji yaya kash an kare wallahi duk wannan kace na can mana san da ko yake yi sai ya kira ne ce tawaya akai akai wannan abun ni na san da wannan dan Allah ya daura bibi lura to ba wanda ya isa zai mai kara zube cikin alamarinsa ba ne ina nan zama daren wanda ya isa da sanata ba kya ganin shi wannan sabon ciyaman ya zo da kayan aiki to to kayan aiki ai arziki na Allah ne kuma bawa bai san inda rigan arzikinsa yake ba bibi shi ba mai kuɗi ba ne Sanata ba mai kuɗi bace amma kuma muna gode wa Allah irin nimar da ya bamu da darajar da ya bamu har muke biyayya mu ma biyayya muke wa na sama ya sa mu ma na ƙasa da mu suke mana biyayya bibi ba mai kuɗi bane amma mu mun yarda da shi shine shugabanmu kai musu bawu duk wani dandan bangwara ma da in dai ba butulci zai yi ba in dai ba butulci dandan bangwara ma da zai yi ba wallahi wala yaro wala babba ya san da zaman bibi shine ciyaman sannan kuma uwa uba sanata tawa ita ce bayan bayansa to sanata tawa a dai kuma mun ga cewa shi fa sabon man har ya fara taro yan gwara mada sun tato an ruba musu hankici eh. wanda suka kakkarba suna munna suna jin daɗi a to baka ja ga ci ai yaba kyauta tukwici mm. mutum da ya ce ma ungo ai dole kai mai godiya amma kuma maganan da yake faɗa ne fa ba zai taɓa yiwu ba mu gura maɗa tsintsiya muke maɗaurin kiɗe gidanmu ba wanda ya isa ya shigo ya mana ƙara tsaye ba yi shi ba a gurguje gaskiya ya kamata mu tabo alhaji ya kashi ankari ankari maji yawa maji wannan bayani akan cewa me bi ke kina nan ma san ma baki san ma me aka yi ba arga an kashe me bi arga an kashe boss da shi eh, ciyaman alhaji ya kashi ankari ke kina nan ba ki sani ba tunda ana ganin cewa dama ke sanata tawa yanzu ga baki ɗaya kin dan shiga rudani tunda ramadan ya dan gigita ki a jihar kano wallahi tallahi ne ba malukin ne hello assalamu alaikum hello to ga dai ciyama mun kira shi amma ina ji waye bata shiga sosai hello salamu alaikum yauwa to alhamdulillah alhaji ya kashi an kare muke tare da shi kana jin mu ko To gani muna tare da sanata tawa muna hira yanzu haka mun kirawo ka live wanda duniya tana ji a wannan lokaci. To alhamdulillah wannan kiran da muka yi maka a mun gada cewa kun samu wani sabon ciyaman a jihar Kano wanda aka naɗa shi. Kana ji na? to um, an samu wani sabon ciyaman a jihar kano wanda kuka nada shi amma kuma ya ce da sanin alhaji haya kashi ankari har aka nada shi a ciyaman na jihar kano kuma shi ne muke so mu ji yaya wannan magana take a gurin alhaji haya kashi ankari eh, Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wallahi na jibu ba Kano ni ban san wani shaman da aka nuna a jihar Kano ba na'am kuma ban ban da labari saboda ni dai a matsayina na man na kasa gaba daya na'am ban san ban san da za a yi a duniya wanda dai ban sani ba na'am saboda muna tare lafiya na da iyayen kungiya da mambobi wanda su mabiya gaskiya muna zaune lafiya kan to kuma ba zai taɓa yiwa a yi ne a tsawai ko a jihar kano su mabiyan da jihar kano in eh, su din ma su ya kamata su shaida mana na'am ba zan ko ko sanata ta wa ko biyi ko su suka yi ba na'am ban san ko sanata ta wa suka yi wata da bibi amma dai mu ne ba mu ne ba ko shi ai mun ji mun ji mun ji shi sabon ciyaman din yana cewa a sama ya gama da sama ma kuma wannan shugabanci nasa daram daram a jihar Kano shi sa muka ce to mun zo muna hidar sanata tawa muka ce ita ko bata sani ba ne an riga an gama a sama muka ce to bari mu tuttuɓa alhaji ya kashe an kare mu ji to alhaji ya kashe an kare shi to shi wannan ce man sabo da ya fito yana son gurma da kuma ce yana son shugabancin gurma da ya za ku yi da shi kenan wallahi ba za a ba shi to ai ka ji ai ka ji eh, musubawu ce fa ce ba shugabancin Kano ba na kasa ma gaba shi ne na ce ba wa ciyamancin Kano ba eh yace ciyamanci na kasa ma shine ciyamanci eh yana so shi ma na'am <laughs> to yanzu misali kuma yanzu muna ramu ta kuke kenan an samu eh, ciyamomi guda biyu kenan kamar yadda jamus su ma wani zuma haka zaka ji an ce nan ana tarkatarka kuma za mu yi munna da cewa kun samu ciyamomi ko kuma ya za mu cewa abin a muka ai ba a shugabanci ba jaye in dai ina so ta dan gurma ne da kai na'am ina so na'am eh zo sai zo a zauna da iyayen kungiya a gani ya kamata ni sai zo ka je in baki eh in dai ina so da gaske ke ji dan gurma ne na gaske eh to sai je mu zauna da iyayen kungiya sai a bashi sai a tattauna sai a bashi shugabanci ok biyo ta sama kenan ya zo ya zauna da iyayen kungiya kenan ya biyo ya biyo cikin kungiya amma sai sai ya fara su sanar da tawa su ne a to Alhaji ya kashe an kari kamar yadda yake son shugabancin nan yana jihar Kano har sai ya zo jihar Kebbi kenan. Ai sai ya biyu mu. Eh, Na'am? Ai sai ya bi ai. Oh. ka ka taba ga ana ka taba ga mutum ya je university ba ya ya je university bai primary school ba a ba zai yi ba yana yi wa da ya je ya je university bai je primary school ba a a ok to yanzu misali sai ya gama primary tukunna zai hau sama yawwa in ya gama primary sai secondary daga secondary sai ya je <laughs> to yanzu alhaji ya ka ce dai wannan abu ba hannun ku kusan da wani sabon ciyaman na gurin haɗa kenan wallahi ba mu sani ba gaskiya ba mu da labari to <laughs> to su kallon mu da sauraron mu kuna ji dai amma ba babu na'am kai hakuri kai hakuri akwai makarabai ka tambayi irin su cin ji a hamu makera ko bello waska na'am suna labari ta ni dai matsayin na ciya man ban da labari kuma na yi kwanta da su da yawan mutane sun kira ni sun tambaye na ba wani mukami a Kano ta ce wallahi ni ban ba dan ni wallahi ban ma san ranar da cikin shi to to za mu je mu bibiye shi shi ma da muka je yana cewa ya yi magana da ciyaman to ga dai ciyaman a duniya ya fito ya yi magana ya ce bai san da wannan mukami nasa ba to ciyaman mun gode inda yiwuwa za mu ƙara neman ka a baya za mu neme ka a wannan lokaci to sanata alhamdulillah yanzu kin ji mun ji bakin ciyaman wato na guduma da alhaji ya kashe kari kamar yadda muka buga masa waya a wannan lokaci ya ce bai san da wannan mukami ba kuma bai san da shi ba to amma za mu je mu bibi shi kuma ainihin shi gadagi wanda mu sani mu ji shi ne naɗa kansa ko kuma ba mu san da wanda suka naɗa shi ba a wannan lokaci amma yau albishirinka ai ka sa an ce bin na gaba bin Allah duk kankantar mutum ai baban reni ba ne eh. kuma shi arziki ka shi ne ko ina za ka iya take shi hmm. bibi ba yi da shi hmm. bibi shi ba wani ba ne hmm. amma muna ba shi sa na matsayinsa shugaba a gare mu mm. saboda haka ba wanda ya isa ya shigo dare ɗaya mm. ni sanata ta ya ce wai zai taka bibi ina kallo babu shi kuma sannan da yake cewa ina so ko ba na so shi ya zama ciyaman mm. to in bai manta ba silar sanata tawa ni na kawo shi ne cikin gidana na gwara maɗa. Eh, kin san ya manan karashe eh. ni sanata ni na kawo ga rage cikin gidana na mada saboda aka da yake cewa ko in bi shi ko a tsige ni yasa nake gaya mai ni kujera ta a cikin gidan mada da kujeran karfe na duro mm. mai karya ni sai ya shirya ah. sanata biki sani ba ko ya to da mai walda wanda zai ciccire ta kujerar taki ta wata ai ni mai karya ne a cikin gidan gurama da sai ya shirya Allah shi ya hada ni da su kuma Allah shi ya daura min kaunar su kuma su ma suke kaunata ka gan ko shi da yake neman man ni dole yi min biyayya ne ma dolan sa ne ma yi min biyayya da yake ce wani ni zan me mu baya a ne kuma na gaya mai ga da ga ga ni gashi na ce bai isa ba mun an baki lokaci ma idan baki abin nan ba za a tsige ki ai wannan zancen banza ne ni sanata ni na gaya maka wannan maganar nashi da takardar tsire duk ɗaya suke a gurin sanata saboda haka duk wacce yake gani zai iya ɗauko mukami na ya bata ta zo mu yi guga jigida gani sanata ba gudu ba tsoro to mu dai za mu zira ido kuma za mu je mu samu gadagi mu ƙara jin wannan taraliya saboda shi gadagi ya dage dai a shi daga sama aka naɗa shi amma mun ji ta bakin alhaji hayaka shankari a wannan lokaci alhaji hayaka shankari ya ce ba da hannunsa ba amma a tambayi su media su ahama mai kera magana shi bai san bibi ba dole ba zai san bibi ba yaushe fara ma kallon damban yaushe ma ya zo gidan damban har zai wayi wayi har dole in kana son ma wani shugabanci da ma lallabawa ya yi ya yi mana biyayya ɗin. da yake cewa mu za mu yi mai biyayya da biyayyan ma ya mana ai ko ni iya ni nan sanata tawa iyayen gidana daga farko har na ƙarshe abin da ya kama su babana kurofesa hale sani birnin kebbi hale yaya kashi ankari hale siraja ɗakin gari su duka duk gasu nan su aman makera ni ko a yau na ce musu ni ina da wanda yau ina so a bashi makami amma da yawuna na bayar to yanzu tsaya bukata alhamdulillah na ji daɗi da wannan magana da eh. kika kika ce da Allah ya sa yayi biyayya ya biyo ta ƙasa to ki tsaya mana ki saurara ki ji da Allah ya sa yayi biyayya ya biyo ta ƙasa da kin sa an cire bibi an sa shi a ƙarya ne ba cire bibi ba da sai mu jona shi ko a sakataren gura ma a shi tiya man yace yana eh, so ya zaki da shi a bai kai wannan matsayin ba ai yanzu wace irin biyayya zai yi a bashi tiya man bai yi sa mu bashi tiya man ba sai dai mu bashi sakatare ma na Kano yana bukata to da alama da kina to in ya zama sakatare kai da kin san zai zama zama mai. a wannan kuma abu ne na Allah amma mu da yake ce wani da bibi sai mun yi biyayya ba a yi shi ba ni sanata na faɗa na kuma faɗa ga dagi sai dai ka biyayya a gari matsayin ki shugaban gurmaɗa ta mata ta jihar Kano eh. kuma ga bibi shine ciyaman na gurmaɗa na jihar Kano kuma da yake dai dama shi yanzu yana fama da lalura sai dai mu ce Allah ya bashi lafiya kamar yadda mutane suka gani a wannan lokaci ke yanzu sanata me fatan ke yanzu aini fata na Allah ubangiji ba bibi lafiya kuma Allah ya sa ciwon sa ya zama kafara a gare shi masoya duk inda kuke ni dai ta ku ce sanata tawa ba koyayya ba ce shi mai neman kujerar ciyaman ko kuma in ce ciyaman na awaragiya ciyaman na ko me ake cewa to mu fa ni fa sanata tawa ban san da kai ba ni shugabanni na na sama ba su sanata ki ce yanzu in ya biyo in ya saki dunkuli a hannunki za ki goya mu baya Allahu akbar ki bai da kuɗin da zai ya sanata ni nake gaya maka ayi yau ayi gobe sai jurare hmm. ai ma a aba rukon mahaukaci sai sarki me nake nema a gurin maɗana ni Allah bai yassare min ba yau ko profesa na kira ni ban da damuwar kuɗi alayi sani birnin kebbin na kira shi ban da damuwar kuɗi in na kira alayi ya kashi an kari ban da damuwar kuɗi to wani kwaɗayi zai kai ni kuma yan wasa na da yake takama cewa dole su bi shi ko a kare ma ya san me bashi kullum sun shigo gidan wasa tunda ba mu da supporters yadda ya kamata yana dan tallafa yana ba ba su dari biyar dubu ɗaya ko ni ne aina ce sai kayi amma kuma sai kayan aina mahukata ne ba wai sai kayan gaske to to sake nan zaki sanata kina cewa sai yayi a baya kuma kina cewa ba ni ban ce sai yayi ba yan wasan ne da suke son shi ai nake eh. da kake ce yan wasa su ne mai biyayya a to yanzu yan wasa suna son sa yan wasa suna son sa kenan a to me ra'ayinsa zai so shi tunda shi soyayya ai daga Allah ne to masu kallon mu dai kun ji ni da sanata tawa kamar yadda ta zo a yanzu muka tattauna da ita a wannan lokaci duba da cewa sun yi sabon ciyaman a jihar kano amma ta zo tana cewa ba ta yi da wannan ciyaman ba bibi dai shine ciyaman to to masu kallon mu dai ku biyo mu wannan tarkatarka muna nan muna dora ta har zuwa wani lokaci kuma bayan haka don allah duk duniyar masoyanmu duk inda kuke hmm. don ban miliyan ɗayan nan hmm. mu kara dantse mu kara dantse addu'a Allah na karbe mana yadda muke yi hmm. saboda haka ku ta wa 'yan wasa fatan alkhairi wasa ya ne mana kyau Allah ubangiji ya sa wannan miliyan ɗayan rabon gwara maɗa ne muna neman addu'a muna roƙon addu'a masoyanmu duk duniyan da kuke ku ringa mana fatan alkhairi miliyan ɗayan nan Allah ya sa rabon gura ne. Wato ko ke gurama kike fata su ne naki dama. Insha Allah wa ni duk duniya da na shiga ni ta gura ɗaya ce. Alhamdulillah masu kallon mu ku ci gaba da biyo mu insha Allah rabi za ku ƙara jin mu da sanata tawa idan mun je mun samu shi ga dagi sabon ciyaman na gura da wanda ya faɗa da bakinsa amma kuma shi ciyaman na ƙasa ya ce bai san da wannan naɗi nasa ba kuma shi ya ce ciyaman shine da sanin ciyaman. to amma za mu bibiya kuma mu ji kamar su aman makera su bello oscar a wannan lokaci sanata a ƙarshe me zaki ce to ni a ƙarshe yanzu ma ni kasa na tana mm. da yake magana yake ce shi ga ragin mm. da kansa yake gaya min mm. shi ya riga ya gama harkan kuɗi ne to ni kuma sanata na gaya mai ya ce min sun yi waya da alhaji ya ya fi awa biyu yana waya da shi hmm. to ni wannan tabbacin na ji shi yanzu a bakin alhaji yaya hmm. ya ce bai san da shi ba kuma shi bai taba magana da shi ba eh. to ga dage an menene akuyar kiyayi raman mu hmm. akuya ka ya kiyaye raman mu shugabanni na ba na reni ba ne idan can kungiyar da ba su da haɗin kai ne can za ka iya yi musu in kuma kai ma ka zama ɗan leken asiri ne in tsige ka cikin gura maɗa sakan ɗaya min kaɗan sanata na zikin ce na zikin ce kungiyar da ba su da haɗin kai wace kungiya ce wace ba su da haɗin kai can masu gida biyu masu gida biyu waye kenan kungiya ta baya rabuwa biyu nace eh. waye masu gida biyu ni kungiya ta baya rabuwa biyu mu kaifi mu ɗaya ne kuma mu iyayen gidanmu sun isa da mu duk inda muke ni tawa ba arewa ba ce ni tawa ba ba kudiya ba ce to ga dage ka kiyaye ne da ne wa shugabanni na kazafi kana cewa sun san da kai yanzu ga yi na naji a bakin alaji yaya duk ran da ka ƙara ce min wai wani shugaba na ya san da kai to ni da kai fa sai an kwashi yan kallo ni da kai to sanata a wannan lokaci dai mun ji kamar yadda kika yi magana na jikin ce akwai masu gida biyu mu dai mun san ba mu san masu gida biyu nan ba amma muna so ki mana jawabin masu akwai masu gida biyu kamar su wai yawa akwai masu gida biyu eh. ni kuma na gaya ma masu gida biyun kuma sun san kansu eh. mu kuma gura ma da mu gidan mu ɗaya ne yauwa mu gura maɗa mu ɗaya ne kuma mu ba wanda zai zo mana wani leken asiri balle ka zo ka mana wasu ƙananan surutai to idan kai ɗan leken asiri ne ma zan tsige ka to a ke ce zaki tsige shi ko shi zai tsige ni sanata ni zan tsige shi to shikenan masu kallon mu da sanata ta ki faɗin masu gida biyun nan su sun ji ba mu sani ba ko za su gane kansu wai inda take faɗa to alhamdulillahi ni ne ku musu musbahu kano youtube kuna jin mu da sanata tawa yadda ta fito take nema ta kare kanta da cewa ba ta eh, gadagi yana cewa zai tsige ta yau ta fito tana cewa abin nan a gurinsa su fans dina kuma na ɗakin gari su malami ɗakin gari to yau ga taku ta fito fili ni ba ni da wani ciyaman bayan bibi ni duk inda gura ma da kuke kun san ni ce taku duk wanda na ce gashi na wani na san kuna son sa to shi wannan ƙasa london mulkin karfi da yaji yake nema kuma bai biyo hanyar da zai samu ba ya fito da kuɗi yayi ina ganin zai zo zai zo ya kar kuɗi baya rinjayen mu yasa na gaya ma masu gida biyu kenan su ne ba su da alkibula mu kuma muna da alkibula masu gida biyu dai in sun ji ki za za su mai miki da martani mu dai yan kallo ne a wannan lokaci masu kallon mu ku ci gaba da biyo mu ne ne dai naku mun zuba ku Kano YouTube a koda yaushe kalla can baba yawa ci gaba ji wata sabuwar waka da na jira ta shekara dubu biyu da shirin da uku kowace shekara ina canji na alifa a musa alli ta ƙungiyar dambe ba hawa alika ya kabo da ɗalli ta ƙungiyar damfara nan na yi mai layi amma ina cikin sani ina agawo ina taɓa waƙa na ta hura nan lahadi kallon dambe man gaisa da ɗan liti man gaisa da ɗan ɗana ɗan gwamba su ne ba su laihi garba da asali ban tsaya ban kwana da ni da su ba na alana ta haya ta kaji laihina Haba jama'a kowa ɗauki duniya shi ashe ba gari ba ce jama'a kowa ɗauki duniya sha'aje ranar sahai ne yi to ina ya huda garba mai gida sai ne ya ce in ci kunkuru sai ne na oki kunkuru sai ne ya hangi bushiya sane ya da kunkuru sane da oke bushiya ita ba ka sai kaya lage samala akwai wata yan magana da nan gani wata yar magana ina zan faɗi amma ina jin tsoro amma ba ni ni yi ta ba rarara ya yi waka ta yi karɓar jiya ya ce masu gudu ku gudu maganar nan da ya faɗi ita kauka ta ta zaka ka ka magana nan da ya faɗi na ga kaduna na gudu bayan kaduna na gudu gane ja tana gudu katsina suna gudu zamfara ma suna gudu sakwata gudu hakkabe ma gudu suka yi ba mu da mai tare mu ba mu da mai tare na amma na roƙi bana ku lallaɓe man ganga ku lallaɓe man ganga kuma kurata ba yaro yake ba na adaba a kwamfuta garaba na zani ko da ta ina farzawa a ah, ne ka garaba mu akai wata na kwamanu wace lage sama da to baba dan boba babu be kenan kuka ji mu da shi da waka da ya a wannan lokaci ni musbahu kano youtube a garin zaria nan yau tattaki na zo na kawo muku wannan waka ta baba bube gashi nan wanda baba dan moyi ya gama yanzu yanzu kuma muna kan daukar wasan dambe wanda za a buga a cikin wannan gari insha Allah